Muslimo Galu ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake magana a ɗaya cikin gidajen talabijin ɗin da ke ƙawance da muryar Amurka mai suna Channels. Mogalo ya ce al'adun gudanar da mulkin ƙasar na ƙarfafa almubazaranci a tsakanin shugabannin siyasa da waɗanda aka naɗa. Mogalo ya ce idan ana so a ci nasara dole ne a magance shi tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa kuma dole ne ta haɗa da majalisar dokoki. Amma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Abubakar Hassan Fulata ya ce wannan ba daidai ba ne. A yadda nake miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya a wata an ɗauke kuɗin kujerun gida da ka zauna za a baka shi bashi ne wala sai an biya duk sai mun biya kafin bar ofis motar da zaka hau bashi ne sai an cire duk wani abu da za a baka bashi ne ba wani abu guda ɗaya da za a ba dan majalisa a matsayin a matsayin kyauta ko alfarma shi ma tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Aminu Shehu Shagari ya ce lalle yana goyon bayan kira da Mogalu yayi in za a rage ba na 'yan majalisa kawai za a rage ba duka gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati manyan alkalai ministoci duka a rage musu albashi a cross board ya zama da kowa abin ya shafe saboda inda ake ciki yanzu kudaden da ake samu na shiga ba a samun su kamar da sannan kudaden da ake kashewa wurin recurrent expenditure kamar abubuwan da ake kashewa na sayan gwalab na share office da sayan ah, kwamfutoci da inki da sauransu sun yawa sai ka ga kowace shekara za ka ga an turo kuɗaɗe da yawa za a sayo wa'annan abubuwan kuma nan ne duk almundanan da ake yi a nan ne ake ba wurin albashi ba don haka kamata ya dukansu da albashin da overheads din duka a rage shi kuwa ƙwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce wannan kira abin dubawa ne ba a albashi suke kashe kuɗi ba a gaskiyar magana a wannan tafiyar da su ɗin a nan ake kashe kuɗi kuma haka ministoci a nan ake kashewa haka ofis kawai ana bashi kuɗi sannan kuma duk abin da ka nema za a yi maka a yanzu shugaban ƙasa ya yi tafiya ya kai su uku ko hudu to na tabbatar miki ce akwai ministocin da watakila nasu ma yana neman ya kai shida a watannin da aka ba su watakila suna su ma sun wuce uku magana cewa wai a rage albashi ba albashi ba ne kawai a rage duk abubuwan da suke jawo kashe kuɗin akan tafiyar da ma'aikatan gwamnati don kayi boko ka zama ma'aikacin gwamnati ba bauta doka aka sa kai mutane ba aiki aka sa ka kai wa mutane kuma a sa eh, masu aikin gwamnati nan su gane cewa aiki suke aiki suke yi ba wai alfarma suke yi ba amma shugaban hukumar da ke ƙayyade kuɗaɗen manyan ma'aikatan gwamnati da na 'yan siyasa har da 'yan majalisu Muhammad Bello Shehu ya ce an daɗe ba ƙara wa 'yan siyasa kuɗi ba. Albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da ai ƙari tun 2008 ba a sake ba da kara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne kwarai da gaske je me kawai dai yanayi ne na ƙasa kuma ba a duba abun ba da kuma yadda dai kowa yana tunanin kamar mutanen labor congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce ah, yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka ba ne Abin jira a gani shine irin martani da mahukunta za su bayar kan wannan kira da tsohon mataimakin gwamnan CBN Kingsley Mogalu ya yi, ko a yi wa 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati ragin kuɗi ko a ƙara masu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.